na da shekarar 1438 daidai da 13 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 136 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad walafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziyya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne mausu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tsarin rayuwa da tafarki da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malamai suna jinjina ga Ibn qayyim saboda wannan aiki da yayi duba zuwa ga cewa ya rubuta littafin yana halin tafiya inda ya je aikin hajji kasar makka daga garin su dimashku sham nesa da iyalansa da littafansa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi da alkhairi ibn al yana ta karantar da mu ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama dangane da ibada ta aikin hajji zamu tashi a inda yake cewa wa min al-ma'lumi anna 'abda wa ibn numayr yace na daga cikin abin da yake sananne cewa abdatu ajiya na yi kuskure wajen bayyana sunan wannan mutumi abdatu na ce ibnu abdullahi ibn abda a ba wancan ba ne wani mutum ne mai suna abdatu ibn suleiman al wanda ake wa alkunya da abu muhammad al-kufi yana da riwaya a cikin bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ainihin wato ibnu maja ga baki daya a kutubu sita sarwa daga gare shi ya rasu a hijira da shekara 188 to wannan abdatu dan Sulaiman da Muhammad ibn Abdullahi Ibnu Numair amin lam yaqula fi hadha al qalat Aisha malam yace a wannan zancen da suka bada labari basu ce Aisha ta ce ba wa inna ma adrajahu fil hadisi idrajan kawai sun saka maganan ne a cikin hadisin idrajan sakawa yahtamilu an yakuna min kalamihima ta yadda zancen zai iya bayuwa izuwa ga ya kasance zancen su ne aw min kalami urwa ko ya zam zai iya yiwuwa ya zama zancen urwatu ne aw min hishamin ko kuma ya zama zancen hishamu ne dan urwa din kenan faja'a waqi'un sai malam waqi'u yazo a tashi riwayan fa fassala sai ya babbance ya bambance maganganun wa mayyaza ya faɗe su dalla dalla ya faɗi cewa ga riwaya a cikin riwaya ga abin da Aisha ta faɗa ga kuma abin da wane ya faɗa wa man fassala wa mayyaza faqad hafiza wa atqana ma atlaqahu ghayruhu yace duk wanda ya tsaya ya faɗi magana dalla dalla ya tantance ta to hakika wannan na nuni zuwa ga cewa ya haddace kuma ya ƙware fiye da wani wanda ya saki maganar daban wanda ya zo faɗi labari kawai a dunkule wani kuma da ya zo faɗan labarin sai ya faɗe shi dalla-dalla ya faɗi ya danganta kowace kalma zuwa ga wanda ya faɗe ta wannan alama ce akan shi wannan da ya bambance ya danganta kowace kalma zuwa ga wanda ya faɗe ta ya fi kiyaye labarin da haddace shi fiye da wanda ya jumla ce ya faɗe shi ainihin a dunkule na'am malam yace haka abin yake law qala ibn numayr wa abdatu qalat aisha da a ce waɗannan masu riwaya sun ce aisha ta ce wa qala waqi'un shi kuma waqi'u yazo yace qala hisham yace hishamu ya ce la saga ma qala abu muhammad to da abinda ibnu hazmin ya faɗa anan zai iya zama karɓaɓɓe cewa wane na iya faɗan riwaya ya yi isnadinta wata rana kuma ya zo wannan riwayan sai ya faɗe ta kamar magana shi ta ƙashin kanshi sai ya zama kamar yana ba da fatawa ne da ita ya to da a ce wasu masu riwaya sun ce aisha ta ce wasu kuma sun ce waki'u misali shi kuma ya ce hishamu ya ce to da wannan zai nuni zuwa ga wancan ihtimalin cewa wata rana abin da aka ruwaito daga Aisha ne kai tsaye wata rana kuma Hishamu ya bada fatawa da wannan zancen a matsayin maganarsa wa kana a nazarin wa tarjih to a wannan lokacin sai zama magana za ta zama ta zama wani fage na a tsaya a tantance nawa za a karba nawa za a karkata zuwa gare shi wa amma kaunuhunna tis'an wa hiya baqaratun wahida dangane da kasancewar su matan na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama su tara ne kuma an yanka musu saniya guda daya fa hadha qad jaa bi thalathati alfaz yace wannan yazo da lafuzza uku ahaduha daya daga cikin lafuzzan annaha baqaratun wahidatun bainahunna cewa saniya ce kwaya daya aka yanka musu su duka wasani lafazi na biyu annahu dhaha anhunna yawma idhin bil baqar cewa ya musu layya a wannan rana da shanu albakar in ka cire ta'un sai koma shanu bakaratun kwaya daya bakarun da yawa kaman shajaratun kwaya daya shajarun su kuma da yawa su ma malin yace wa salisu khala alaina yawmun yawman nahari bilahmi bakarin lafazi na uku cewa suka yi annabi alaihissalatu ya shigo cikin gidan da naman saniya an riga an gama gyara shi fa sai ni aisha na ce da shi ma haza wannan kuma menene faqabila ko faƙala ko ma haza faƙila sai aka ce da aka shigo mata da naman ta ce ma haza sai aka ce mata zabaha rasulullahi sallallahu alaihi sallama an azwaji aka ce mata ai manzon Allah ne yanka muku ku matan gidan nan ya yanka muku ainihin layya nasu وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة ما لم يسن ساباني قمدا يوم متانندا راقمة كوسانية ذات وداتيس أشرعنشي ace sun yi tarayya wajen yanka ta a matsayin layya faqila sab'a wasu malamai suka ce mafi yawan adadin mutane da ya kamata su yi tarayya akan dabban layya saniya ko raƙuma shine mutum bakwai wa huwa qaulu shafi'i wannan shine magana al-imam Muhammad bin Idris shafi'i rahimahullah wa Ahmadu wa Ahmada fi al-mashhuri anhu da al-imam Ahmad shi ma a cikin zance mafi shahara daga makarantarsa rahimahullah wa qila wasu kuma suka ce asharatun mutum goma na iya yin tarayya akan saniya ko raƙuma wajen layya wa huwa qaulu ishaqa wannan shine maganar ishaq ibn rawiya rahimahullah wa qad sabata anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qasama bainahumul maghanima ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wassalam ya rarraba wa ainihin mutane ganima dabbobi na ganima fa'adalal jazura biashari ashari shiyahin sai zam ya daidaita tsakanin raƙumi da kuma tumaki guda goma ma'ana idan wane ya samu tumaki goma to wanda yake da kaso irin nashi babu tumaki a ƙasa sai a bashi raƙumi guda ɗaya kamar yadda misali wani za a bashi ‘yan naira ɗari ɗari guda goma wani kuma a bashi naira dubu ɗaya guda ɗaya kaga duka value ɗin ɗaya ne to haka ya ba da value na akuya guda goma a madadin saniya a madadin raƙuma ɗaya haka wannan ya tabbata a cikin riwaya ta al'imamu al-bukhari daga sahabi rafi'u dan khadij rahimahullah radiyallahu anhu wasabata sabata hadha annahu wasabata sabata hadha annahu sallallahu alaihi wasallama dhaha an nisa'ihi wa hunna tis'a tis'un bi baqaratin kuma wannan hadisin na cewa manzo Allah yau matan shi layya su tara ne kuma ya tabbata cewa raƙuma ɗaya ce na'am wa qad rawa sufyanu an abi zubairi an jabirin annahum naharul badanata fi hajjihim har ila yau sufyan ya ruwaito daga abu zubair daga jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu wa an abihi cewa su su annabi sallallahu sun yanka wa annabi ya yanka wa matan shi ainihin wato yanka a aikin hajji ya yanka musu dabba ma'a rasulullahi sallallahu alaihi tare da manzon Allah ɗin an asharatin mutum goma raƙumi guda wa huwa ala sharti muslimin walam lam wannan riwaya tana kan sharadin al'imamu imam Muslim amma Muslim bai fitar da wannan lafazin ba Al'imamul bai al shine ya fitar da wannan lafazi a cikin as kubra da kuma ɗaya littafin shine ma'arifatus sunan wal asar dukkanin su na al-Imam da wannan isnadi na ainihin wato Abu Zubair an Jabir wa inna ma kharaja qawluhu shi muslim sai fitar da iya faɗinsa sa da aka ba da labari aka ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jabiru ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama muhillina bil hajji ma'anan nisa'u wal muna masu ainihin daga muryarmu da cewa za mu tafi mai aikin haji tare da mu akwai mata da kuma ƙananan yara falamma qadimna makka yayin da muka isa makka inji jabiru tufna bil baiti wa bis wal marwati sai muka yi dawafi a ɗakin Allah sannan muka yi sa'ayi a safa da marwa wa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badana cewa mu yi tarayya a wajen ainihin hadaya kowane mutum bakwai su taru akan raƙuma guda ko saniya guda wannan hadisi ne al-Imam Muslim ya fitar da shi kamar da malam ya ambata wa fil musnadi min hadith ibn Abbas kunna ma'an nabi sallallahu alaihi sallama fi safarin yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi Sallama a halin tafiya fa Abha al-adha sai ranar babba sallah ta yi fashtarakna fil baqarati sab'atan sai muka yi tarayya mutum bakwai akan saniya guda wa fil jazuri ashara mutane goma kuma akan raƙuma warawahu nasa'i wa tirmidhi al-imamu nasa'i da tirmidhi suka fitar da wannan wa qala tirmidhi yace hasanun gharibun tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun gharibun hadisi ne kikkiawa malamai sun tabbatar da ainihin kansa kaga wannan hadisin shi kuma yana nuni zuwa ga cewa bambanci tsakanin saniya da raƙuma raƙuma mutum goma saniya mutum bakwai Wafi sahihai ne anhu a cikin ainihin bukhari da muslim daga shi ibnu abbasin yace naharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama amal hudaybiya albadna an sab'a wal baqara an sab'a yace a shekarar hudaybiya mun yanka layya mutum bakwai akan raƙuma guda mutum bakwai akan saniya guda wannan shi ma riwaya ce ta al-Imam Muslim amma Bukhari bai fitar da ita da wannan lafazin da malamin ishara ba sai dai ainihin al Muslim ne ya fitar da ita malamin ya ci gaba da cewa wa qala Hudhaifa sharraka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi bainal musulmina wanzu Allah ya sanya an yi tarayya aikin hajjin sa tsakanin musulmai wajen hadaya fil baqarati an sab'a saniya mutum bakwai zakarahu al-imam ahmad rahimahullah wannan riwaya ta al ahmad ce isnadin ta yana da yar matsala kaɗan ko wani mutum wanda yake sayyul hifz ne shine isma'il ibn khalifa al wannan kaga ba zai samu matsala ba tun da dama matsalar sa game da haddashi ne anan ya dace da sauran ahadith na sikat da haka zai zama wato ya samu mutaba'a kenan sai a karba a hada da sauran waɗancan riwayoyin sun goyi bayan shi insha Allah wa hadhihi al ahadithu uh, tukharraju ala ahadi wujuhin salasa waɗannan hadisan gaba ɗayan su za a iya fassara su ta ɗaya daga cikin fuskoki uku ne imma an yi ƙala ko dai a ce a saba'a aksaru wa asah hadifan da suka zo suka nuna cewa a takaitu akan mutum bakwai saniya guda to sun fi yawa kuma sun fi inganci don haka sai a karkata zuwa gare su sai a ce wanda yake nuna goma ko sama da bakwai to akwai wata matsala ta faru ba za a karkata zuwa gare shi wa ma an yi kala ko kuma a ce adulul ba'iri bi ashara min al-ghanam a ce ainihin wato abin da yake daidai da raƙumi shine akuya goma wa taqwimun fil ghana'imi li ajali ta'dil qisma amma ainihin wato an daidaita a wajen raba ganima dan raban ya tafi daidai wa daida ma'ana kowane raƙumi a wajen ainihin wato raban ganiman nan sai da aka dubi kimarsa a matsayin shi na raƙumi aka dubi kimar waɗancan awaki a su na awaki ba wai a wajen yawa ba ne Kuma mun gane don ta yiwu a sami misali rago guda biyu wanda kuɗinsu zai iya siyan wasu raguna biyar kamar yadda misali ɗari biyar fallon takardar ɗari biyar kuɗi ce guda ɗaya amma ita kaɗai za ta iya siyan fallon takarda guda biyar na 'yan ɗari ɗari kuma dukansu takardun kuɗi ne to haka a wajen wannan rabon za a duba ne darajar raƙumin tukunna da gwargwadon daraja a awakin misali mu ce a irin wannan zamanin a ce ragon dubu arba'in ne zai laye misali sai zan dubu arba'in sau goma kaga dubu ɗari hudu kenan don ya zan wannan dubu ɗari hudun za ta sai raƙumi ɗaya wanda ya kai layya to babu laifi mutane goma suna iya haɗa kuɗin su siya amma idan ya zama wannan kuɗin ba za su sai irin wannan raƙumin ba to ba za su haɗu ba sai a sai a rage yawan amma in ya zama wannan kuɗin ya fi haka misali in ya zama raƙumi kuɗinsa dubu ɗari uku ne to kaga mutum goma ɗin can masu dubu arba'in arba'in sun mai yawa to sai a da ka sai an duba wasu kace sai an duba asalin kimar dabba mutum nawa ya kamata su yi musharaka ba wai yawan mutanen ba a yawan kimarta ta inda inda za su sai rago daban-daban wannan zai haɗa musu kuɗin kuɗin raguna nan zai haɗa musu kuɗin raƙumi to iya yawan abin da zai hada kudin raƙumi shine gwargwadon abin da za su yi tarayya akai ko da a ce sun fi bakwai yawa ko da ba su kai ba shine abin da yake shara cewa adulul ba'iri bi asharatin min al-ghanami taqwimun fil ghanaimi li ajli ta'dil qisma wato an yi wato awo ne an gwada kima ne taqwimi ne an gwada kima value ne na na ganimar dan ya zama an samu daidaito a wajen raba wa amma kaunu an ansaba fil hadaya fa huwa taqdirun shar'iyyun amma dangane da hadaya wajen hadaya mu ji wannan shine cewa raƙumi bakwai wannan shari'a ce ta riga ta sa kimarsa wa imma an yuqala fuska ta uku ko a ce inna zalika yakhtalifu bi al azmina wal amkina a ce wannan kima tana sabawa gurgurdan sabanin lokaci ko wuri gwargwadon saɓanin lokaci ko wuri da ƙimar abubuwa a lokaci ko a wuri kamar yadda a yanzu uh, muka muka nuni zuwa ga wannan kwatancin da gwargwadon daraja ko rashin daraja abu a waje ko a lokaci wannan shi zai kimanta ainihin balu ko rashin balu ɗinsa wal ibil da kuma darajar fafi din fa fi ba'dha kana al Ya-Adilu, ashara shiyahin akwai Raƙumin da shi kaɗai. zai kai kimarsa daidai yake da akuya guda goma faja'alahu an ashara sai aka sanya shi ya zama matsayin goma din wa fi ba'dha ya adilu sab'a haka a wajen ainihin wato wani raƙumin shi kuma daidai yake kawai da bakwai faja'alahu an sab'atin sai ce to wannan a shi a matsayin bakwai wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai kamar da aka zo rabon gado ko wani abu makamancin haka filaye ko ire iren su, ba ana musu kima ne kawai da awon faɗinsu da tsayinsu ba sai musu kima da wurin da suke yawa valu ɗinsu na nan ko da balu ɗin gidajen a wurin da suke wannan shi zai kimanta wa zai ɗauki fili biyu wani kuma a bashi fili ɗaya saboda wancan fili ɗayan a waccan anguwan kuɗin fili biyu ne a wani wuri ba za a ce kawai a auna nan mita ɗari ne nan hamsin to kai ma mita ɗari hamsin alhalin wannan yana GRA wancan kuma yana kakiyayi ba misali kaga ba zai yi ba to haka akwai raƙumin da balu ɗin shi darajar shi ya kai darajan akuya goma wani ko bai kai ba akwai ragon layya kwaya daya wanda ma a yanzu sai ya sayar raƙumi ma irin yadda ake sayan sa na alfarma din nan rago sai ya sayar raƙumi za ka ji rago a ce dubu ɗari biyu da hamsin guda ɗaya ana ɗaukan shi a hoto ana ana sawa a facebook zai gan shi inda kasan inda kasan shi ya kan shi malam ya ci da cewa ah, wallahu alam وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي يتي ابن حزم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يا ينكا وما تنشي ثانياني دن هدايا وضحى عنهن ببقرة يمس كما أينهن ليا دسانيا وضحى عن نفسه بكبشين يما كنش ليا دراغو قدابيو ونحر عن نفسه ثلاثا وستين هدايا sannan ya yanka hadaya ma kan shi guda uku wa kada arafta ma fi hadha min al ka ka ji labarin abin da ke cikin wannan kuskure cewa ma'aikacin aikin haji baya layya abin da yake sunan shi hadaya wanda aka yi da sunan layya an yi shi ne a Madina yankan rago guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yanka saniya ga matan gidan shi a matsayin layyarsu duka wannan ya faru ne a Madina abin da ya faru a wajen aikin haji shine hadaya da layya walam takun baqaratu dhiyya ghayra baqaratil hadi wannan saniya da aka ce an yi layya da ita ba wata bace ita ce dai saniyar hadaya bal hiya hiya ita din ce dai wa hadiyul haji bi manzilati dhahiyatil afaqi abinda mai aikin hajji yake yankawa a wajen a wajen a mash'ari amina daidai suke da abin da mazaunin gida wanda yake a cikin afak a cikin garuruwa ko yankunan duniya waɗanda suke yanka layyasu to ibada da suke yi ta ƙurba a wannan rana daidai take da ibadar waɗanda suke aikin hajji masu yin hadaya bambancin kawai wuri da kuma yanayin ibadar amma kowa zubar da jini ne kuma dama a wannan ranar zubar da jini daga cikin bauta da Allah ya fi so a yi mishi haka babu laifi wajen ambato dan an ce an ambaci sunansu da juna wanda ya hadaya sai a kira shi tajawuzan da suna yayi layya wanda ya layya tajawuzan dan ka ce yayi hadaya duk abu ɗaya ne kamar yadda muka ji ana kiran sa'ayi da suna dawafi mun ji da yawa anan yana kiran sa'ayi da suna dawafi alhalin a harshe da abin da ke faruwa aikace ba dawafi bane dan ba kewaya su aiki ba a'a tafiya ce zuwa da dawowa sabanin shi ɗakin Allah Ka'aba wanda ke wayawa ne amma tajawuzan ana faɗan haka wallahu ta'ala a'lam sai malam yace faslun wa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bimanharihi bimina manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya yanka ainihin dabbobinsa a wannan fage na yanka dabbobi a mina wa a'lamahum anna mina kullaha manharun sannan ya ba da labari ya sanar da sahabbai cewa gaba ɗaya farfajiyar mina gaba ɗayanta wurin yanka ne ba dole sai ka zo ka tsugunar da dabba ka a daidai inda manzo Allah ya tsugunar kayanka ba wa anna sijaja makkata tariqun wa manharun da kuma cewa dukkanin lunguna da anguwannin makka da hanyoyin makka tariqun duka hanyoyi ne in ka taho daga mina zaka zo ka'aba to duk hanyar da ka samu hali ka bi ba za a ce dole sai ka bi hanya kaza ba wa manharun kuma duk inda ka samu ainihin wato fili a cikin garin makka za ka iya yin yanka wannan hadithi al'imamu ainihin muslim ya fitar da shi haka abu dawuda da ibn maja da al'imamu ahmad wa fi hadha dalilun ala anna nahara la yahtassu bi mina wannan hadithin na nuni ibuwa ga cewa ba a keɓance mina a matsayin wajen yanka za a iya yi a mina za a iya kuma a cikin garin makka bal haifu hara duk inda ka yanka min fijaji makka daga cikin ainihin wato lunguna da anguwannin makka shine ma'anan fijaj litasluku minha subulan fijajan ai turuqan mukhtalifa haka shine ma'anar shi da kuma faɗin Allah waja'alna fiha fijajan subulan fijajan subulan la'allahum yahtadun Da mun sanya ainihin wato hanyoyi da lunguna waɗanda za su ba mutane ainihin mafita da hanyoyin wucewa ajza'u din da ka yanka ya wadatar kama annahu lawa kafa bi arafa kama yadda eh, annahu lamma kafa bi arafa sada manzo Allah ya wa arafa ajiyan wannan ranan kenan qala sai ya ce waqaftu ha huna ni na tsaya anan wa arafatu kulluha mawqifun Ya ce duka wannan filin na arafa to wurin tsayawa ne wa waqafa bi muzdalifa hakanan kuma ya tsaya a muzdalifa wa qala yace waqaftu ha huna na tsaya anan wa muzdalifatu kulluha mawqifun muzdalifa gaba ɗayanta wurin tsayawa ne a cikin hadisin muslim kenan wasu ila annabi sallallahu alaihi wasallama an yubniya an yubna bina'un yuzilluhu min al-harr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sabai suka nemi ya bada dama a zo a yi mishi gini a mai daki a ainihin mina wanda zai katange shi daga zafin rana faqala la yace a a mina munakhun liman sabaka ilayhi yace mina zango ne shine ma'anan munakhun station ne wurin yada zango ne a ganga yada zango a waje ba za ka ce bari kai gini ba Za ka ɗan tsaya ne gwargwadon hali ka huta sannan ka ci gaba da tafiya to yace wurin ya da zango ne wanda di ya riga zuwa in ya samu wuri wurin shi ne da manzo Allah ya bada dama a yi gida to da ta kare yanzu da zuwa wannan lokacin zai zama gaba ɗaya ta zama gari mutane za su siye su gine su ainihin zauna zaman dirshan to sai a rasa inda za a yi wannan ibadar shi sa har yanzu ba a halasta a yi gini a wajen ba sai dai a zo a saka wannan tantuna da an gama kuma a kwashe su saboda wannan magana manzo Allah sai sai ka kaddara da ya bari an yi gini yanzu jibin da maka ta cika ta ainihin batse duk waɗannan duwatsun da ke kewaye da maka yanzu duka an yi an rugurguza su an mai da su gidaje dogaye da hotel-hotel da ma'aikatu yanzu kalli yadda madina ta cika iya wannan masallacin manzo Allah sai a zamanin shi iyanin shine Madina iya masallacin ne na za gane haka saboda baki'a da ke jikin masallacin da a bayan gari take yanzu kuma a jikin masallacin take katangan masallaci da katanganta a haɗe yake to da nan shine bayan gari to daga nan ma za ka yi tafiyan kilomita nawa ka baka iso wajen garin Madina saboda gari ne duk an gine an gine an gine shekara dubu da wajen ɗari hudu ba wasa ba ne to shi sa manzo Allah ya wannan magana ya ce kada kowa ya gina mashi ɗaki a Madina shi sa take matsayin fili har yanzu salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula wa fi hadha dalilun ala ishtiraki al muslimin fiha wannan ke nuni zuwa ga cewa musulmai suna da tarayya amina to duk da yake musulmi suna da tarayya amina amma ya kamata mu fahimci wani abu a yadda ake rayuwa yanzu dole akwai tsari na farko tukunna akwai mutanen da suke sune suke da wakilci da rikon wannan waje sune shugabanni da sarakuna na ƙasar Saudi Arabia da haka sukan tsara don samun zaman lafiya don maslaha sai a tsara kowace ƙasa ko kowace nahiya a ce ga wurinsu kuma mutane suna biyan kuɗin haya ne na services ɗin wayo kuɗin haya ƙasan ba za ka biya kuɗin tanti da za a kafa ne don siyo shi za a yi za a kawo su akwai ma'aikata da ruwa da za a baku da security da ac da lantarki da kaza da kaza da kaza da transportation shine ake biyan wannan kudaden duk wanda ya biya kudin kujerar aikin haji a ciki zai biya da kudin waɗannan services din amma wurin na musulmai ne duka kowa na da tarayya akan shi ina fata mun gane wannan to koda a gidanku da kake da tarayya kake da gado wannan bai nufin ba za ka ba da kuɗi a hada a biya kuɗin wuta ba ko dole ka ba da kuɗi a hada a biya kuɗin wuta da kuɗin ruwa in wani wuri ya lalace a gyara in kuna da mai gadi ko mai shara ko mai kwasan bola a dinga biyan shi wannan kuɗin services ne ba zai kai hutsu ka ce ai gidanmu ba ne ya baya ce na biya in kai haka kayi wauta sun na sa ku mutanen da suke kallon wannan matsayin ai yanzu mutanen saudi arabia sun canza shari'a a'a ba canza shari'a bane ne duk musulmi ya da haƙƙi in ya je wurin ya samu ya kwana ya yi ainihin ibadojinsa amma saboda a samu zaman lafiya da doka da oda shine ake yin waɗannan abubuwa ka kaddara an ba abin ashwa'iyan a ce babu hukuma da take kula da wajen kowa kawai ya tafi inda ya ga dama a sa'ad da ya ga dama da abin ba zai yi ba wa anna man sabaka ila makanin minha fa huwa ahqqu bihi hatta yartahi la'an cewa wanda ya riga wani zuwa wani waje ya tsuguna ko ya da zango ko ya aje kayan shi to shi ya fi cancanta da wannan wajen har sai ya bar wajen wala yamlikuhu bizalika amma zuwa da ya samu wurin bai nufin ya zama nashi da mallaka faslun falamma akmala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naharahu istada'a bil hallaki yayin da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya gama ainihin yanka dabbobin nan sai sa aka kira masa ainihin wanzan shine al mai aski fa halaka ra'sahu yazo manzon Allah aski na salkwabo fa qala lil hallaqi yace ma mai askin wa huwa ma'mar ibn abdullah sunan shi ma'amar Ibnu abdullah Ibnu nadla al'adawi sahabi ne ɗan ƙabilan sayyidina umar ne radiyallahu anhu ya musulunta da wuri kwarai da gaske ya daga cikin farko farkon musulunta ya yi hijira dukkanin hijira guda biyu ta habasha da ta ainihin ƙasar madina akwai hadisin shi shahararre da da yake bai inganta ba hadisin cewa manzo Allah ya ce mishi ka dinga rufe cinyarka cinya al'aura ce ashabu sunan sun rawaito shi hadisi ne shahararre zaka yi samun tarihin sa a cikin littafin ainihin wato al-isaba fi tamyiz sahaba na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani akwai ta riwaya da ta cewa wannan mai askin wani mutum ne mai suna khirash bin umayya khirash bin umayya amma sahihiyar magana ah, khirash dan umayya yau manzon Allah aski ne a lokacin sulhu hudaybiya sa da aka sulhunta din nan manzo Allah ya ce kowa ya yanka dabbar shi sabai suka dan fara jan kafa sai ya fito shi ya baiwa wannan mutum mai suna Khirash ibn Umayya shi ma sahabi ne ya bashi kanshi ya aske masa shine abin da ya tabbata amma anan wajen ma'amar dan Abdullahi dan Nadla al-Adawi shine ainihin wanzamin da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aski wa huwa qa'imun ala bil Musa yana tsaye akan manzon Allah sallallahu alaihi da ainihin reza ko aska wa nazara fi wajhihi manzo Allah sallallahu alaihi ya kalli fuskar ainihin wannan wannan mai aski wa qala sai ya ce da shi ya ma'amaru ce kai ma'amar amkanaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min shahmati udhni manzo Allah ya baka dama ka dafe fatar kunnensa wa fi yadikal musa kana rike da wuka inda ka so sai ka yanke kenan misali fa qala ma'amaru sai ya ce amma wallahi ya rasulullah yace na rantse maka da Allah ya kai manzo Allah inna zalika lamin ni'matillahi alayya wa manni ce wallahi wannan ni'ima ce da falala Allah ya muni qala sai manzo Allah ya ce ajal gaskiya ne idan aqarru laka tuna baka dama yi abin da ya kamata ka yi na aski wannan riwaya mala ce zakar zalikal imamu ahmadu rahimahullahu al-imamu ahmad Allah ya kara masa rahama ya ambaci wannan a cikin musnad haka nan al-imamu abu ya al-farra'u a cikin nashi musnad din sai dai isnadin wannan riwaya bai tabbata akwai wani mutum mai suna Abdurrahman ibn Uqba wanda Ibn Hibban ne kadai ya amince da shi malama hadisi kuma suna da tababa akan amincewar da Ibn Hibban yake wasu mazaje waɗanda sai ya bayyana cewa shi kadai ne ya kadaita da amince da su wannan a ƙashin gaskiya masturi ne ba za a karbi ainihin wannan kissa ta cewa sun yi wannan firar da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ne bata tabbata ba وفي البخاري في وقال البخاري في صحيحه وزعموا أن الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر ابن عبد الله بن ندلة ابن عوف انتهى بخاري بعد labari yace malamai suna cewa wanda yau manzon Allah aski shine mamar dan Abdullahi dan Nadla dan Auf intaha magana ta kare fa qala lil sai manzon Allah ya ce wa shi mai askin Ku dauki nan Kamanan nan wa ashara ila janibi al-ayman ya nuna mishi bangaren kanshi na dama falamma faraga minhu da ya gama aske daman kasama sha'arahu bayna man yali sai manzo Allah ya dinga raba gashin sili biyu sili uku duk wanda ke wajen manzo Allah ya ɗauka ya basu thumma ashara ila al-hallaq sannan yema mai askin ishara yace da shi wato fahalaka janibahul al-aysar ya mashi ishara zuwa ga ɗayan bangaren kenan ya aske wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren hagu thumma qala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ha huna Abu Talib Abu Talha Abu Talha yana wajen nan fadafahu ilaihi hakaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki duka gashin na bangaren hagu sai mika wa Abu Talib Abu Talha wato baban Anas kenan ko abin nan kai mijin uwar Anas stepfather kenan fi waqa'a hakaza a fi sahihi muslimin haka yabo a cikin sai muslim a cikin hadisin shi Anas dan dan Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mijin mahaifiyarsa wannan gashin gaba ɗayan shi wannan gashin shi suka je suka aje suka taskace shi cikin girmamawa da ainihin darajtawa shine Anas yake ba da labari daga baya cewa a gidan shi idan ana rashin lafiya wannan gashin yake jikawa sai ya ba mutun ya sha ko a watsa ma a fuska ko a shafa maka kome sai ka warke so da gashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama gashin shine mai albarka wannan bai nufin a sake aske gashin wani shehi ko wani babban malami a aje a dinga ainihin wato tabarruki da shi shi yasa ba a samu sahabbai sun yi haka ma Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko duk wani mai daraja a cikin su ba wannan ya kadaitu ne kawai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi sahih bukhari an ibn sirina an anna anas an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma halaka ra'asahu kana abu talhata awwala man akhadha min sha'ri wata riwaya kuma ta cikin bukhari ta nuni zuwa ga cewa sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mishi askin nan abu talha shine ya fara karban nashi kasan wato ba irin waccan riwaya da ta yi nuni zuwa da ta yi nuni ga cewa na karshen karba ba wa hadha la yunaqidu riwayata Ya ce wannan baya cin karo da riwayar nan ta muslim li jawazi an yusiba aba hata min ash-shaqq al-ayman dan yana iya yiwa ya zama ɓangaren dama nan da aka aski da aka raba kaɗan-kaɗan. wajen raba kaɗan-kaɗan din nan sai aka ba Abu Talha shi ma dan kadan din daga baya kuma aka bashi duka rabin kan yana iya yiwa haka ne mislu ma asaba ghayrahu kamar da kowa ya samu wa yahtassu bil shaqq aisar ya zama kuma shi ya kadaice da hagu din lakin qadrawa muslimun fi sahihi aidan min hadisi anas yace amma fa ila yau akwai riwaya imam muslim a cikin ainihin sahih muslim daga anas qala yace lamma rama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam aljamrata yayin da manzon Allah ya jifi jamra wa nahara nusukahu ya yanka dabbobin shi na hadaya wa halaka yayi aski nawala halaƙa shikkahul ayman ya miƙa ma mai askin ɓangaren dama ne fa halaqahu ya aske masa shi thumma da'a aba talhata ansariya sannan ya kira abu talhata fa iyahu iyyahu ya bashi wannan gashi thumma nawalahu shaqq al-aysara sannan ya mika mishi hagun ɗin fa ihlik ya yace da mai askin ka aske muni fa ya aske mishi ainihin hagun ɗin fa atahu talha ya sake baiwa abu talha Kamar an bashi duka gashin kan kenan fa ya yace da shi aqsimhu bainan nasi ka raba wannan gashin kan ga mutane a cikin riwayar muslim kenan wannan fa fi hadhihi riwayati kaga a wannan riwaya kamata ra anna nasiba abi talhata kana ashiqqal ayman ya nuna cewa rabon abu talha shine gashin bangaren dama wa fil ula a waccan ta farkon kuma kana annahu kana al-aisara cewa bangaren hagu ne sai malamai suka yi magana qala al-hafiz abu abdullah Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Imam Abdul uh, Abdul uh, uh, Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi sai rawahu Muslim fi riwayati Hafs ibn Ghiyath wa Abdul A'la min riwayati Hafs ibn Ghiyath wa Abdul A'la ibn Abdul A'la an Hisham ibn Hassan an Muhammad Sirina an Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mika wa Abu Talha gashin shi na bangaren hagu warawahu min riwayati sufyan ibn uyayna sai kuma muslim ya kara fitar da riwaya daga sufyan dan uyayna daga hisham dan hassan annahu dafa ila abi talhata sha'ar shikkihi al ita kuma wannan tace bangaren dama qala sai abu muhammad yace wa riwayat ibn aun an ibn sirina araha tuqawwi riwayat sufyana wallahu alam yace riwayan ibnu aun daga ibnu sirin ina ganin tana karfafar riwayar sufyanu dan uyaina wacce ke nuni zuwa ga cewa bangaren dama ne kenan qultu ni ko ibnu qayyim al-jawziya sai nace yuridu bi riwayat ibnu aun abin da yake nufi da riwaya ibnu aun ma zakarnahu an ibnu sirina min tariq al-bukhari shine abin da muka ambata daga ibnu sirina ta Bukhari cewa an ba shi gashin tun farko wanda muka ji malam ya ce babu tanakudi tsakankanin su ko waje alallazi sabaka ilaihi abu talha ya ba da ainihin wato bayani ita wannan riwaya ta ba da bayani akan cewa abinda abu talha ya gabaci kowa zuwa gare shi huwa shiqqul ladhi ikhtassa bi shine gashin da yake banta da shi ba wai ya rigayi kowa ne a wajen karban kadan kadan din ba wallahu a'lam malam yace wallazi yaqwa anna nasiba abi talhata alladhi ikhtassa bihi kana shiqqal aisar yace amma ni dai a gani na abin da yafi karfi a wajen riwaya shine cewa rabon da abu talha yake banta da shi shine bangaren hagu na gashin wa annahu sallallahu alaihi wasallama amma thumma khassa cewa manzon Allah ya game kowa ne ya taba kowa abu talaha ya karba a cikin waɗanda suka karba ɗaɗɗaya bibbiyu uku uku sun makhassa sannan sai ya keɓance abu talaha ɗin kuma ya bashi duka wannan ragowa wa hadhihi kanat sunnatuhu sunnatuhu fi atai wannan ita ce dama al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da in zai kyauta in zai raba kyauta sai ya raba wa kowa sai kuma daga baya sai ya keɓance wani sai ya ƙara mishi wa ala hadha aktharu riwayati wannan shine abin da mafi yawan ruwayoyi suka nuna fa in kana fa in fa inna fi annahu qala lil hallaqi domin a wata riwaya ya ce da mai askin khudh anshinan wa ashara ila janibihi al-ayman ya nuni zuwa ga bangaren dama fa qasama sha'arahu bayna man aka raba gashin ga waɗanda suke wannan wajen sun ma ashara ilal hallaki ilal janibin aisar sannan ya mishi nuni zuwa ga bangaren hagu fa halaqahu fa atahu ummu sulaimin sai aka aske bangaren hagun sai bai wa ummu sulaimin war anas radiyallahu anha wala yu'aridu hadha daf'uhu ila abi talhata cewa ya bama ummu sulaimin babu ainihin wato sabani ko karo akan cewa ya baiwa abu talha fa inna hamra'atu ai mata abu talha ne dan an ce an ba mutum abu wata rana kuma sai aka ce matar shi aka ba ma'ana an ba ta ta bashi an ayi kai ma wani sako da ka kai sai ka ce ka dawo ka ce ai na bashi sai aka sai aka bincika daga baya ashe ba shi ka ba ba mata shi ka ba ka ce ta bashi duk ɗaya ne ina fata mun gane wa fi akhar fa bada bi shiqqil ayman a wani lafazin kuma aka ce an fara aske bangaren dama fa wazza'ahu aka rarraba gashin ash-sha'arata wash-sha'arataini bainan nasi wani sili guda aka bashi wani sili biyu sun maƙala sannan kuma sai manzo Allah ya ce bil aisar a yanke a aske haguma sana'a bihi misla zalika sai aikata da shi irin haka aka aske aka cika da ba mutane sun maƙala sannan sai ya ce ha huna abu talha akwai abu talha anan dafahu ilai sai ya mika mishi kenan hannun haguma an baiwa mutane sai da aka ba kowa da ke wurin ya samu abin da ya saura gaba daya sai aka baiwa abu talha duka wa fi lafzin falisin a wani lafazi na uku da fa'ila abi talhata sha'ar shiqqi ra'sihi al-aysar ya miƙa wa abu talha gashin bangaren kanshi na hagu thumma a azafirahu sannan ya yanke faratunsa wa qassamaha bainan nasi su ma faratun ya rarraba wa mutane wa zakara al-imam ahmad rahimahullahu min hadisi muhammad ibn abdullah ibn zaid anna haddasa haddathahu baban shi ya shi labari annahu shahidan nabiyya sallallahu alaihi wasallama indal manhari ya ga manzon Allah a wurin ainihin mayanka din nan ta Mina wa rajulun min quraish da kuma ga wani mutum a cikin qurayshawa wa huwa yaqsimu abahiya yana rarrabawa mutane ragunan layya falam yusibuhu shay'un wala sahibuhu sai zama shi Manzala, sallallahu alaihi wasallam din da yake rabawa bai sami komai a ciki ba wala sahibu haka wannan wakilin da ke rabawa manzo Allah yana yana cewa abawa ne abawa ne abawa ne har asa kare shi bai samu ba mai rawan shi ma bai samu ba a wannan karan fa halaka rajul fa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'asahu fi thawbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka mai aski aka tare gashin a cikin tufarsa aka tare gashin a cikin tufarsa fa atahu ya baiwa wannan mutumi fa qasama minhu ala rijalin aka dinga rarrabawa mutane wa qallama azafirahu ya yanke faratunsa fa atahu sahibahu ya baiwa wannan mutumin nashi wa ya ce fa innahu indana makhdubun bilhinna hinna wal katami ya'ani ya ce mu gashin da kuka ganshi ko da yaushe ba zai gushe ba yana tare da mu wanda mutumin da ke ba da labari ya ce gashin nan da kuka gani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda muka anshe shi yana nan tare da mu makhdubun da rinin shi da ainihin wato lallin da aka mishi bilhinna hinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashin nashi sun mushi lalle wa'ana sun kiyaye shi sun yi preserving din shi wal katam mun saka mushi kuma ainihin baba abin rini mun sa shi saboda kada ya lalace sun yace mu yana nan a killace mun saka mushi sinadari da zai preserving din shi kada ya komai saboda daraja na ainihin wannan asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada'a lil muhallikina bil maghfirah manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ainihin addu'a yace Allahumma ghfir lil muhallikina Allahumma ghfir lil muhallikina Allahumma ghfir lil muhallikina yace ya Allah wanda diye aski na salkwabo gaba daya a wajen nan Allah ka gafara kafa uku walil muqassirina marra wanda suka yi aski na ainihin ah, saisaye suka rage gashi suka bar saura manzo Allah ya musu addu'an neman gafara kafa daya wa hallaka kathirun min as-sahaba mafi yawan sahabbai duka sun yi aski ne na salkwabo na duka ƙwaryen molo bal aktharuhum da yawa ko kace mafi yawa wa qassara ba'dhum su kuma suka yi askin ainihin wato na saisaye suka rage gashin su wa hadha ma'a qawlihi ta'ala sun yi haka tare da cewa Allah fa cewa yake latadkhulunna almasjidal harama inshaAllahu Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina Allah ya ce Allah ya bada labari ga manzo Allah sallallahu alaihi cewa za ku shiga gidan za ku shiga ƙasa mai alfarma ƙasar Makka shine al-Masjid al-Haram anan duka ƙasar Makka za ku shiga insha Allah ta haƙiƙan kuna cikin aminci kuma za ku gama aikin hajjin ku na umara har ku yanke gashin kanku gaba daya ko kuma su rage shi wannan a cikin suratul fatih bushara akan abin da zai faru na fatuhu makka wanda kamar da in ka duba zaka gani bayanai a cikin qurtubi da tafsirin ibnu kathirin su ainihin wato umar suka ta kafa manzo Allah hujja da wannan akan cewa ya kamata kawai a shiga zamanin hudaybiya kenan manzo Allah ya ce musu ai ban ce muku Allah ya ce muni bana ba amma dai wannan bushara ce ku jira ku gani ashahid shine kaga ayata ambaci muhallikina wa muqassirina a matsayin dukkaninsu wasu surori ne wasu yanayi ne na wannan ibada ta cire gashin kai kamar nuna halasci da kuma nuna cewa duk abin da kai ɗaya ne amma da manzon Allah ya zo yin sharhi a aikace da kuma a bayanin da yayi sai ya nuni zuwa ga cewa askewa duka ya fi falala to wannan kuma dama shine aikin sa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya faɗi ayar haka ƙarara zahirin larabcin yana nuna halascin duka biyun ba tare da ɗaya ya faɗe falala ba to wannan ka tsaya a ƙarƙashin haka ba kai aiki da alƙur'ani yadda manzo Allah ya aiki da shi ba tunda aikin sa ya nuna ayi aski na duka ya fi ayi aski na saisaye sannan addu'ar da ya ita ma ta nuna zuwa ga haka da haka an samu sunna fi'iliya da sunna qauliya sun fassara wannan aya sai a fassara haka cewa yin aski na salkwabo a aikin haji ya fi yin aski na rage gashi a ainihin wato falala a sauran rayuwa kuma gama gari kamar da ibn qayyim ya bayyana zamu je can gaba mu tare da wannan karatu a cikin ainihin in Allah ya kai mu wajen bayani akan tibbu shine dangane da hukuncin aske gashi ya iya magana akan hukunci guda uku wannan shine ɗaya daga cikin su wanda yake na farilla na ibada ko kuma na halasci wanda mutum zai yi gwargwadon bukata idan mutum yana da gashi a gashin shi yana da kyau gashin shi ya taru da ake so shine ya dinga tarbiyya sai a tattalin sa yana gyara shi wannan ya daga cikin ainihin wato sunna ta fitra gashin kai a gyara shi a mai seti wannan musamman ga larabawa da sauran kabilu da jinsuna wanda suke da gashi wanda yake da irin wannan yalwa idan mutum yana da bukata zai iya askewa ko ya rage ko ya aske duka ko ya ainihin wato saisaye shi abinda ba a so shine ya aske ya zama wani waje ya fi wani waje yawa irin yadda 'yan gayu suke yi da 'yan dambe da 'yan kwallo da 'yan sauran wasanni da samari shine a yi three-step ko bob mali ko wane ne wannan duka maguzanci ne da barna da koyi da kafirai babu kyau kuma bai kamata kana matsayin wanzan mai aski ko na zamani ko wanzamin gargajiya ya zama kana yin ma mutane irin wannan askin ka zama daga cikin masu taimakon mutane akan barna ke ina fata mun gane wannan da aka sai mu kiyaye wannan alherin Allah ya kai ga malam tukur wanzamin salafiya wanda baya aske gemu daga shi sai a maka kawai naga wannan a maka in ka je maka zaka gani za su ce nan ba a aske gemu haramun ne to daga shi sai wanzamin salafiya amma din da kaje za a aske maka kana so ina fata mun gane wannan alherin Allah ya kai gare shi kaga kuma dan baka ce baka aske gemu ba za ka rasa abinci ba bai nufin don sai ka yi barna sannan za ka samu abinci a wannan mutane suka kasa ganewa kenan sai a ce ai kwastomomin suna so a musu aski za a je ka ga an kwalkwale an kwalkwale jama'a ka ga mutum da ka san budurwa haɓa shi haɓa jama'a a rasa gano wane ne namiji wace ce ta mace kai ba larura ba kai ba ɗan sanda ba kai ba man owa ba kai ba civil defense ba kai ba sss ba kawai mutum gama gari ga yinan mutane sun jarabtu da wannan mugu al'ada ta aski gemu sawa'un cikin yan boko ne cikin alhazan birni ne cikin talakawa ne har kuma cikin waɗanda suke ana ganin su masu addini za su yi ta yan dabaru haka ba za su bar gemu saka ta wala ba wannan haramun ne jama kowa ya kyale gemun shi yadda Allah ya yi maka haka shine adam maza gemu shine adam maza ina fata mun gane in kuma bai fito ba ka bashi yadda ya fito har ka je sai ka saka wani spirit ko wani magani ka ce dole sai ya fito shi ma wannan waye ce kai ka bashi ya fito in dai kana rayuwa ta zai fito in kuma ka mutu ba shi kenan ba da kake jira Allah ya tsare mu malam ya ce ma qauli Aisha radiyallahu anha tare da fadin Aisha na eh, na uku shine na uku shine wato aske gashi wanda yake na haramun wanda boka ko dan sihiri ko dan daba dan dabo amin zai saka ka aske gashin ka. da sunan kurba ga aljani ko wani shedanci bokaye suna sa mutane su wannan a sa mutum ya aske kanshi a je a yanka rago ta ƙeya a kwaso jinin a shafa mushi a ce ya zauna cikin rana sai jinin ya bushe sai ya bushe wani sai ya kwana a kan shi wai don ya dinga ba mutane tsoro in dai ya haka to shikenan zai dinga ba mutane tsoro aljanu za su sa in ka kalle shi sai ka ji kana jin tsoron shi okay ah yace ah, wa ma qawli aisha radiyallahu anha tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ihrami qabla an yuhrima tare da cewa Aisha ta ce na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi ainihin turare na gyara mai jikinsa kafin ya dau harami wali ihlalihi qabla an yahilla da kuma na sake wanke mishi kanshi sa'an da zai fitar daga haramin dalilun ala anna al-halqa nusukhun wa laysa bi itlaqin min mahdhurin wannan na nuni zuwa ga cewa askin nan shima ibada ne a cikin aikin haji ba wai shine kamar a ce alama akan an gama ibadar ba ba kamar yadda ake hura kusur in an gama kwallo a ce an tashi ba don wasu haka suke ɗauka cewa askin alama ne a kan daga yanzu komai ya halasta a shi ma wani bangare ne na ibadojin kamar yadda yanka da jifa da ainihin sa'ayi da zama amina da hailala da da ainihin talbiya duka suke bangare na ibada shi ma haka yake bangare ne na ibada za mu saurara nan jama'a rabin kasar zami sai goben Allah ya kai mu za mu sake rabin kaset insha Allah da yau da gobe duka rabin kaset zamu saboda wasu larurori da suka bujiro mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum kama ila makkata qabla adh-dhuhri rakiban sannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tafi cikin makka yayi Ifaba, ma'ana ya koma cikin garin makka bayan ya gama waɗannan ayyuka da ya yi amina na jifa a jamaral kubura da kuma yanka da ya yi sai ya tafi zuwa garin makka kafin sallah a zahar rakiban ya tafi ne akan abun hawa faɓafa tawafal ifaba annabi alaihi salatu wassalam ya je ya yi tawafi na al'ifaba wanda ɗaya ne daga cikin rukunnan aikin hajji wa huwa tawafu ziyara tawaful ifada har ila yau shi malaman fiqhu suke ce ma tawaful ziyara ma'ana kamar kace ne mutumin da ke aikin haji a waɗannan kwanaki daga tara zuwa sha biyu ga wata to wurin kwanan shi masaukin shi gidan shi shine mashair ɗin da ke wajen garin makka tsakanin mina da muzdalifa da ainihin wato arafa to yanzu ya shigo makka kamar ya kawo wa ɗakin allah ziyara ne daga wajen gari shi ya sa yake ce mashi ɗawafu ziyara wa huwa tawafus sadari hakanan kuma ana ce mashi tawafus sadar wato tawafi wanda yake kan gaba a cikin lissafin rukunnan aikin haji ko tawafi wanda yake shine na farko a cikin rukun a cikin ayyukan da za a yi bayan an dawo cikin garin Makka daga ainihin mashair walam yatuf ghayrahu annabi alayhi salatu wassalam bai wani tawafi ba in banda wannan walam yas'a ma'ahu sannan kuma bai yi sa'ayi ba tsawafin kawai yayi saboda kasancewar ya riga ya yayi sa'ayi a tsawafin shi na farko kuma kirani yake yi sa'ayi guda ya wadatar da shi malam yace hadha huwa sawab wannan shine abin da yake daidai wa qad khalafa fi zalika thalathu tawa'if an samu wasu kungiyoyi wato wasu tafarki guda uku an samu maganganu guda uku waɗanda suke sun saba ma wannan gaskiyar ta'ifatun za'amat annahu tafa tawafaini waɗanda suke tunanin cewa annabi alaihi salatu wasallam yayi dawafi ne guda biyu tawafan lil qudumi siwa tawafil ifadati yayi wani tawafi na qudum na zuwa garin makka banda tawaful ifada cewa wai da ya dawo din nan da ya shigo ranar goma ga wata din nan to yayi dawafi ne guda biyu da ya tsawafi kafa bakwai ya gama sannan wannan shine tsawaful qudumi tsawafin mutumin da ya shigo maka sannan ya tsawaful ifada sun tawafa lil ifadati wa ta'ifatun akwai kuma wadanda mata annahu sa'a ma'a hadha tawafi likaunihi kana qarina akwai wanda suke ganin kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi sa'ayi tare da wannan tsawafin ma'ana yayi tawafi kuma yayi sa'ayi a safa da marwa likaunihi kana ƙarina saboda kasancewar shi ya kasance kirani yake wa ta'ifatun za'amat annahu lam yatuf fi dhalika al-yawm akwai kuma waɗanda suke ganin gaba ɗaya sam bai yi ɗawafi ba a wannan wunin na goma ga wata ranar sallah babba waɗannan duka kurakurai ne mala yake lissafa su daga wasu malamai fa inna ma akhara tawaf az-ziyarati ila al-layl wadannan na uku suka ce annabi alayhi salatu salam ya jinkirta wannan tawafi zuwa dare sai da ka shiga daren 11 ga wata kenan fa nadhkuru sawaba fi dhalika yace amma mu za mu ambaci abin da yake daidai game da wannan wa nubayyinu man sha'al ghalati wa billahi tawfiq sannan za mu bayyana ta ina ne wannan kuskuren ya taso me ya kai su zuwa ga yin wannan kuskuren yace Allah shi ke bada dace qala al-asram qultu li abi abdullah fa idza raja'a anil mutamatti'a kam ya yatufu wa yas'a al-asram rahimahullah yace na tambayi al-imamu abu abdullah ahmad ibn hanbal rahimahullah nace da shi Allah shi gafarta mala idan mutum ya dawo mai tamattu'i idan ya shigo makka daga ainihin Minna ranar goma ga wata dawafi nawa zai yi kuma sa'ayi nawa zai qala yatufu wa yas'a li hajji malam abu abdullah ahmad ibnu hanbal sai ba da amsa ya ce zai yi dawafi kuma yayi sa'ayi sa'ayi da tawafin na aikin hajji ne ba umra bace wa yatufu tawafan akhara liziyara sannan zai sake yin wani tsawafi daban kafa bakwai wanda yake sunan shi ɗawafin ziyara awadnahu fi hadha ghayra marra al-asram ce mun maimaita wa al'imamu ahmad wannan tambaya fiye da sau ɗaya fasa bata alaihi kullum amsar da yake bayarwa kenan baya canza amsar shi qala ash-shaykh abu muhammad al-maqdisi fi al imamu abu muhammad ainihin al-maqdisi sahibul mughni na fiqhul hanabila rahimahullahu shi ko sai yace wa kadhalika al-hukmu fil qarini wal mufridi idza lam yakuna ataya makka qabla yawmin nahari yace haka al'amarin yake ma dangane da mai kirani da wanda yake ifradi idan ya zan ba su zo makka ba kafin ranar ainihin wato sallah din wato wanda suka taho kawai suka wuce mina suka tafi yin ayyukan aikin haji don suka shigo makka wala tafa lil qudumi ba su yi tsawaful kudumi ba mutum ne zai yi kirani ko zai yi ifradi sai ya zama ranar takwas ga wata kawai iso garin makka da ya iso sai ya wuce mashair ya wuce mina ya je ya kwana gari ya waye aka yi tsayuwan arfa aka yi kaza aka yi kaza aka zo aka kwana a ainihin muzdalifa aka koma aka wuce mashari aka yi addu'a aka tafi ainihin aka yi ifaba aka yi ainihin wato abin aka tafi mina dan yin yanka da jifa to daga nan idan ya taho makka to yanzu shine karo na farko da zai ziyarci ɗakin Allah ke na wannan tafiya don in zo a mazhabi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal da sauran Hanabila idan ya zo zai yi ɗawafin aikin hajji, da kuma ɗawafin ziyara ɗawafin ya kawo ɗakin Allah ziyara Shi ne yake faɗa cewa sun tambayi Imam Ahmad wannan magana sun maimaita tambayar kullum haka fatawar shi take to ne ya ƙara ɗauko mana daga almakarici cewa ga abin da makadisi ke faɗa idan mutum ya shigo don yin kirani ko ifradi ya zan bai shigo makka ba kafin wani lokacin ya wuce mashair ne bai yi tsawafin kudumi ba fa huma yabda yabda'ani bi tawafil kudumi za su fara tawafi ne na mutumin da ya zo garin makka qabla tawafi ziyara kafin su yi ɗayan tawafin na aikin hajji din na ainihin ifaba nassa alaihi ahmadu rahimahullah malam maqdisi yace al-imam ahmad ya faɗi wannan ƙara Allah ya gafarta wa imam ahmad wahtajja bima rawat aishatu radiyallahu anha kuma imam ahmad ya kafa hujja da abinda aisha radiyallahu anha ta ruwaito qalat tace fa tafa alladhina ahallu bil umrati bil baiti wadanda suka yi ihrami dan yin tamattu'i da aka zo garin makka sai suka yi tawafi wa bayna safa wal marwa suka yi sa'ayi thumma hallu sannan suka warware haramas Sun tawafu tawafan akhara ba'da an raja'u min mina li hajjihim sannan suka sake yin wani tawafi daban bayan sun dawo daga mina ranar goma ga wata wannan tawafin aikin hajji ne wa amma allazina jama'u alhajja wal umra aisha take cewa waɗanda ku suke yin kirani fa inna ma tawafu tawafan wahidan su kam sun yi ɗawafi ne guda ɗaya fa hamala ahmadu rahimahullahu ƙaula aisha ala anna tawafahum li hajjihim huwa tawaful qudumi sai al-imam ahmad ya fassara cewa tawafun nan da aka ce sun yi guda ɗaya shine tawaful qudumi da suka yi wato tawafun nan da suka yi da aka zo makka a sa'an da masu tamattu'i suke yin umara to su ba umara suke ba su suna dawafi ne na kawai mutumin da ya shiga makka to na daga cikin sunna ya je ya ziyarci ɗakin Allah ya dawafi shi sa ba su ayi ba qala sai imam Muhammad yake cewa wali annahu qad sai ainihin maqdis yake wali annahu qad sabata anna tawafal qudumi mashru'un saboda kuma ya tabbata cewa tawaful qudumi mashru'i ne shari'a ce ibada ce to wanda bai yi ba sai yayi kenan zaka in yazo yin tawaful ifada sai sake yin wani guda bakwai ya fara yin tsawaful kudumi sannan sai sake yin tsawaful ifada sai je ya sa'ayi idan dama can bai ba falam yakun tsawaful ziyara musqital lahu tsawafin da zaka yi na ainihin ziyara shine tsawaful ifada din to ba zai dauke maka wancan tawafin ba kamar yadda misali mutumin da bai yi ainihin raka'atul fajr ba idan ya shigo ya tara an fara sallah asuba ko a sunna sallah asuba ita zai bi amma kuma na daga cikin sunna bayan an gama sallar ya tashi ya rama rakatul fajr din rakatul fajri ba ta daukewa daga sunnancinta saboda ainihin wato kai sallar asuba kamar yadda misali mutumin da ake bin shi wani azumi in yazo yayi azumin farilla to wannan na farilla bai dauke mishi wancan da ake bin shi na rantsuwa ko ba kance ko ainihin ah, abin nan kafara ba ana nan ana bin shi kowanne yana matsayin kanshi ne a wajen hanabila suka ce wannan baya daukewa gashi ce ka tahiyatul masjidi inda dukhulihi kaman yadda tahiyatul masjidi take da wannan sunnanci inda ka shiga masallacin qabla talabbusi bis salati al mafruda kafin ka shiga cikin sallar farilla wa qala al kharqi sai al imam al kharqi shine al imam umar ibn al-husayn abul qasim al ah, wani malami ne yana sai da al-kharq shine kaya gumama ko lalatattun kaya haka waɗanda suke eh, jari bola haka to sana'a shikenan da yake yi a ainihin kasar bagadaza sai ana ce mishi malam mai jari bola ina fata mun gane wannan babban malami ne ya ya gudu ya bar kasar ainihin bagdad a lokacin da rafida yan shi'a batattu masu batanci ga sahabbai ubangiji Allah ya tsare suka yawa a Baghdad a zamanin mulkin wasu sarakuna da suka biyo baya masu goyon bayan wannan irin addini na maguzanci ya zama an ba addinin recognition ana yin duka bukukuwan da kasan yan shi'a suna yi na batanci da sahabbai da sanya bakin kaya ranar ashura da zubar da jini da kaza da kaza har a dinga rubutun la'antar sahabbai a jikin masallatai karanta littafin al fi tarihin muluki wal umam na ibnu ainihin wato jauzi Allah ubangiji ya gafarta masa to da kuma littafin ainihin tabaqatul hanabila na ainihin wato Abu ya'ala al-Farra rahimahullah to a daidai wannan lokaci ne wannan malami ya gudu ya ba ainihin wato Baghdad ya rasu a ƙasar Dimashq Sham shekara ta 334 kamar shekara 1000 da shekara 104 kenan ayo Allah ubangiji ya gafarta mishi babban malami ne a fiqhun Hanabila daga cikin ainihin manyan malaman hanabila ya rubuta da dama amma a ƙarshen rayuwarsa ya taɓa yin gobara a gidansa sai littafan gaba ɗaya suka suka ƙone in ban da shi wannan littafin da aka faɗa a nan muhtasarul kharqi wanda ya riga ya karantar da shi ɗalibai sun samu copies sun tafi da su amma littafan shi a cikin wannan gobara suka ƙone rahimahullah a cikin wannan littafi nashi yake cewa wa in kana mutamatti'an fa yatufu bil baiti sab'an idan mai aikin haji tamattu yake yi zai tawafi ga ɗakin Allah ƙafa bakwai wa bisa safa wal marwati sab'an zai sa'ayi kuma shi ma ƙafa bakwai kama fa'ala lil umra kama yadda ya umara tawafi ƙafa bakwai sa'ayi zuwa da dawowa guda bakwai zuwa da, zuwa dawowa zuwa dawowa har zuwa da yadda muka bayani ya zama cewa zuwa daya dawowa biyu tafiya uku haka to zai sa'ayi bakwai tawafi bakwai irin yadda ya umara thumma udu sannan zai sake dawowa fa bilbaiti bil baiti tawafan yanwi bihi ziyara sai ka buka sake wani tawafi da nufin kana yin tawafu ziyara wa huwa ta'ala wannan shine fassarar fadin Allah da yace wal yatawafu bil baitil atiq kuma lallai lallai mutane su dinga kewaye wannan ɗaki mai albarka faman kala wanda duk yace innan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana mutamatti'an wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama aikin hajjin shi tamattu'i ne kal qadi kama abu ya alal farra da muka ji a baya ya ba da fatuwa akan cewa aikin hajjin manzon Allah tamattu'i ne wanda wannan ma kuskure ne wa ashabihi da wasu daga cikin ɗaliban ainihin wannan mazhabi indahum a wurinsu haka za fa'ala haka aka aikata haka ya aikata wa shekhu abu muhammadin indahu shi ko wannan malami abu muhammad al-maqdisi al-imam al-maqdisi abu muhammad annahu kana mutamatti'an at-tamattu al-khas shi a gunshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wani tamattu'i ne wanda yake bance shi kadai mun ji wannan a baya cewa ba zai cire ihrami ba don haka kamar kirani ne a zahiri amma kuma tamattu'i ne ya halasta yayi wani abin da ya ga dama wanda mai kirani baya yi mun ji wannan ma a baya cewa kuskure yana bayyana mana kurakuran da ke cikin maganganunsu ne walakin lam yaf'al hadha ce amma bai aikata hakan ba qala sai al-maqdisi yace wala a'lamu ahadan wafaqa aba abdullahi ala hadha at-tawaf alladhi dhakarahu al-kharq ce ni ban san wani malami da ya dace da fatawan al-imam ahmad akan wannan tawafi da al ya ambata cewa mai tamattu'i bayan yayi umara ya dawo yayi ifada sai kuma ya sake wani dawafi na daban da sunan ainihin ziyara ba yace ban san wani malami da ya dace da al Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu akan wannan ba balil mashru'u tawafun wahidun liziyara yace abin da yake shari'a shine dawafi guda wanda yake matsayin ifada kaman da halal masjida kaman mutumin da ya shiga masallaci waqad uqimatus salah an riga an da sallah fa innahu yaktafi biha an tahiyatil masjid wannan zai wadatu da sallar farilla da aka tayar ta wadatar mishi daga sallar ainihin wato gaisuwar masallaci wali annahu lam yunqal anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wala ashabihi alladhina tamatta'u ma'ahu fi hijjatil wada dan kuma cewa ba a ruwaito daga shi kanshi manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi ko kuma daga sahabban shi radiyallahu anhum waɗannan sahabbai da suka yi aikin hajjin nan na ban kwana tare da shi babu riwaya daga gare shi ko daga gare su wala amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bihi ahadan ko manzon Allah bai cewa wani yayi dawafi ya maimaita wani dawafin daban ba qala sai malam yace wa hadithu aisha dalilun ala hadha wancan hadisin na aisha da su imamu ahmad suka kafa hujja da shi akan yin dawafi tagwai a ranar ifada shine dai dalili akan cewa kuma ba tagwai din za'i ba fa innaha qalat dan ta ce ne tafu tawafan wahida sun yi dawafi guda ba'ada arraja'u min mina li hajji bayan sun dawo daga mina a aikin hajjinsu wa hadha huwa tawafu ziyara wa lam tadhkur tawafan akhara wannan shine tawafu ziyara din shine ifada bata ambaci wani dawafi ba in banda wannan walau kana hadha alladhi dhakaratu tawaf alqudumi lakanat qad akhallat bi dhikri tawaf ziyara alladhi huwa ruknul hajji alladhi la yatimmu illa bi in ku kace wannan da ta ambata tana nufin sun biya dawaful qudumi din su da basi bane to da zai zama kenan ta wofantar da ambatan ɗawafi. na ifada wanda rukuni ne a aikin hajji kuma aikin hajji baya tabbata sai da shi wa zakarat ma yustaghna an sai zam ta ambaci abinda ana iya wadatuwa da shi mutum yana iya barin sa aikin hajji kuma aikin hajjin sa ya tabbata ta kuma ki ambatan abinda shine muhimmi wa ala kulli halin yace to koma dai yayi ne fama zakarat illa tawafan wahidan a cikin nassin riwayar mun ji ta ce wa amma alladhina jama'u al-hajj wal umrata fa inna ma qafu tawafan wahida haka ta fara to ina ka samu cewa dawafi biyu ne ta ambaci guda ɗaya ne kadai fa min aina yustadallu bihi ala tawafai dan ta ina za a yi hujja da wannan nassin na riwaya Aisha akan cewa tawafin nan ta gama yin bakwai amin ka gama yin bakwai kuma zaka sake maimaita bakwai a lokaci guda babu hujja a cikin wannan wa aidan fa innaha lamma habat kuma ita Aisha yayin da jinin haila ya zake mata faqarinatil hajja ila al-umra ta gwama aikin hajjin ta da umara bi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da umarnin manzon Allah ta yi haka wali anna tawafal qudumi law lam yasqut bi tawafil wajibi don kuma kasancewa shi dawafi na qudumi inda a ce baya faduwa ya nashe a cikin wannan ɗawafi na wajibi na ifada la shuri'a fi haƙƙil mu'tamiri tawaful qudumi ma tawaful umra to da sai a ce shi ma mai umara dan tamattu'i kenan shi ma yayi ɗawafi na umara in ya gama kuma ya ɗawaful qudumi ko ya fara ɗawaful qudumi kafin ya fara umara ya annahu awwala qudumihi ilal albayt saboda shi ma san da ya umaran nan wannan shine zuwan shi ɗakin Allah a lokaci na farko fa huwa bihi aula min almutamatti alladhi ya'udu ila albayt ba'da ru'yatihi wa tawafihi bi wanda yazo yanzu daga zuwansa shi yafi cancanta ya tawaful qudumi fiye da wani wanda tamattu'i irin nasa ya zo ya ga ɗakin Allah ɗin shine mai tamattu'il safari kenan ya zo amin eh, eh tamattu'is safari ya zo ya ga ɗakin Allah sa'an nan ya yi ɗawafi bai sa'ayi ba bai cire ihraminsa ba ya tafi mashair da ya dawo ya yi ifa ba. to kaga wancan da ya zama ya zo ya yi umara a karan farko da ya shigo maka shi ya fi cancanta da ɗafar kudumi fiye da wanda ya zo ya yi ɗawafin sannan ya tafi mash'ari da ya dawo sai aka lissafa waiwa yanzu shine zuwan shi na farko aka ce dole sai ya yi. tawaful qudumi to wancan ya fi cancanta yi intaha kalamuhu magana ainihin al-imamu al-maqdisi abu muhammad ta wanda malam ainihin wato ya dauko wa aidan malam yace qultu ni ko ibnu ibnu qayyim sai nace lam yarfa kalamu abi muhammadin al-ishkal wannan zancen na al-imamu al-maqdisi bai cire rudanin da ke cikin fatawar su harki din ba wayin kana ladhi ankarahu huwa alhaqu kama ankarahu duk da yake abin da yace ba daidai bane gaskiya ne abin ba daidai bane yayi inkarin yin dawafi guda biyu a sa'ad da mutun ya ifada gaskiya ne ba daidai bane mutun ya dawafi biyu was-sawabu fi inkarihi ya dace wajen magana dai fa inna ahadan lam yaqul mun wani mutum bai taba cewa ba inna sahabata lamma raja'u min arafata cewa sahabbai radiyallahu anhum sa'ad da suka dawo daga arafa kwafu lil qudumi wa sa'u ba wanda ya ce sun yi tawaful kudumi kuma sun yi sa'i thumma tafu lil ifadati ba'dahu sannan suka sake yin tawafi na ifada ba wanda ya faɗa haka wala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma bai haka ba hadha lam yaqa qat'an ibnu al-qayyim yake cewa wannan sam bai faru ba walakin kana man sha'al ishkal abin da ya zama wato maɓurɓushi na wannan ruɗanin anna ummal mu'minina qarranat bainal mutamatti'i wal qarin da ta zo ba da labarin ta gwama tsakanin mai tamattu'i da kirani fa akhbarat ta ba da labarin annal qarinina tafu da an raja'u min mina tawafan wahida tace masu kirani sun yi ɗawafi ne guda ɗaya bayan dawo dawowarsu daga mina wa annan lazina a hallu bil umrati tawafu tawafan akhara cewa su kuma wanda suka ce wanda aka ce sun yi umara yan tamattu'i kenan su kuma sun yi wani ɗawafi daban ba da an raja min mina li hajji bayan sun dawo daga mina sun yi wani ɗawafi daban na aikin hajji wa hadha ghairu tawafi ziyarati qat'an wannan da ta ce sun yi wani ɗawafi bayan wasu babu shakka ba shine tsawaful ziyara ba ba shine ifaba ba fa innahu yashtariku fihi wal mutamatti domin tsawaful ifaba da mai kirani da mai tamattu'i dukkaninsu suna tarayya akan yin tsawaful ifaba fala farqa bainahuma fihi ba bambanci a tsakaninsu dangane da wannan walakin na shekha aba muhammadin ya ce amma shi eh, ibn qudama al-maqdisi yayin da ya ga wannan lamma ra'a qawlaha fil mutamatti'ina yayin da ya ga zancen da ta yi akan masu tamattu'i innahum tafu akara akhara da an umin min mina da ta ce sun yi wani ɗawafi daban bayan sun dawo daga mina qala sai ya ce laysa fi hadha ma lu'ala ala annahum tawafu tawafaini yace wannan baya nuni zuwa ga cewa dawafi biyu suka yi a rana ainihin sallah wallazi qalahu haqqun gaskiya ne abin da ya faɗa ba dawafi biyu suka yi ba walakin lam yarfa'il ishkal amma bai cire rikicin ba فقال الطائفة ذاك سيوسكتي هذه الزيادة من كلام عروة أو wasu هشام وسكتي أي wannan. magana urwa ce a ibnihi hishamin ko kuma magana ɗansa hishamu ɗan urwa udrijat fil hadisi suka ce ai idraji ne a cikin hadisin wa ya la yatabayyan wannan kuma bai fito fili ba babu dalili akan haka walau kana in ma haka din ne fa ghayatuhu annahu mursalun ma'ana in ma wannan ya zama hakan ne to sai dai a ce wannan zancen mursali ne walam yartafi al-ishkalu anhu bil irsal kuma rikicin bai ciru ba ba za a ce rikicin ba da ƙoƙarin mannawa wannan lafazin cewa irsali ne fassawabu ce to abin da yake daidai anna tawaf allazi akhbarat bihi aisha abin da aisha take bada labari na tawafi wa qarranat bihi bainal mutamatt'i wal qarin wanda ta gwama tsakanin mai tamattu'i da mai kirani huwa tawafu bainas safa wal marwa tana nufin wato sa'ayi take nufi lattawafu bil bait ba dawafi ga dakin Allah ba da tace sun yi wani dawafi daban ta nufin sun yi sa'i domin shi mai kirani shi bai maimaita sa'i ba sai ce amma masu tamattu'i su sun yi wani dawafi daban ma'ana sun yi sa'ayi banda sa'ayin da suka yi na farko na umara shi ko mai kirani inda ya yi sa'ayi a farko to ba zai yi yanzu ba in bai yi a farko ba yanzu zai yi a lokacin ifada sai ta lissafa su masu tamattu'i ai sun yi sa'ayi sai ta kira wannan da suna wani sa'ayi to sa'ayi kuma mun sha karantawa ana kiran shi da suna dawafi wannan shine zai cire iskalin gaba daya wazalal iskalu jumlatan kaga wannan gaba daya ya cire mana wannan rikicin fa akhbarat anil qarinina annahum iktafaw bi tawafin wahidin bainahuma sai ta bada labarin cewa su masu kirani sun wadatu da dawafi guda daya a tsakankanin waɗannan ibadu guda biyu na umara da aikin haji dawafi anan kar mu manta kirani abin nan take nufi eh, sa'i lam yudifu ilaihi tawafan akhara yawman nahari ranar sallah ba su ƙara yin wani dawafi ba wa hadha huwa alhaqu wannan shine gaskiya wa akhbarat anil mutamatti'ina annahum tafu bainahuma tawafan akhara sai kuma ta bada labarin cewa su kuma masu tamattu'i sun yi dawafi bainahuma tsakanin safa da marwa wani dawafin daban ba da ruju'i min mina lil hajji bayan sun dawo daga mina don aikin hajji wa zalikal awwalu kana lil umra wancan dawafin da suka yi na farko kafin a fita ranar takwas ga wata na umara ne wato wancan sa'ayin kenan wa hadha qaulul jumhur wannan shine zancen mafi malamai wa tanzilul hadisi ala hadha idan ka sanya hadisin ya dauki wannan ma'anan muwafiqul li hadisi al-akhar sai kaga hadisin ya dace da ɗayan hadisin ta wa huwa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shine fadin manzon Allah da yace mata yasauki tawafuki bil baiti wa bainas safa wal marwati li hajjiki wa umratiki dawafin da kika yi ma ɗakin Allah da sa'ayin da kika yi tsakanin safa da marwa ya wadatar miki ga ainihin umara da aikin hajji wa kanat qarinatan saboda ta kasance mai kiranici wa yuwafiqu al jumhur sannan kuma sai ya dace da maganganun malamai mafi yawa walakin yushkilu alaihi hadithu jabir alladhi rawahu muslimun fi sahihi sai malam yace to amma kuma akwai wani ƙarin iskali shine hadithin da al imam muslim ya rawaito a cikin as-sahih rahimahullah aka ce manzon Allah ana ba da labari aka ce in ji jabiru lam yatifin nabiyyu sallallahu alaihi sallama wala ashabuhu bayna safa wal marwati illa tawafan wahidan tawafahu awwala cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama da shi da sahabbai ba su yi dawafi ba su yi sa'ayi ba tsakanin safa da marwa sai sau daya shine na farkon wato wanda aka yi sanda aka zo maka kenan haza. yuwafiqu qawla man yaqulu wannan yana nuni zuwa ga dacewa da zancen masu cewa yakfil mutamatti'a sa'ayun wahid cewa shi ma mai tamattu'i sa'ayi guda ya wadatar da shi dan kaga an ce wala ashabu hakanan sahabbai to a cikin sahabban nan akwai masu tamattu'i a zahirin lafazin su ma ba su sake yin sa'ayi ba kenan ina fata mun gane to yace kaga wannan ya dace da zancen wanda suke cewa shi ma mai tamattu'i idan aka zo ifada to dawafi kawai zai yi banda ainihin wato sa'i kama huwa ihdar riwayataini an ahmada rahimahullah kamar da aka samu daya daga cikin riwaya guda biyu daga al-imam ahmad Allah ya kara mishi rahama ya faɗa haka nassa alaiha fi riwayat ibnihi abdullah wa ghairi imam ahmad ya faɗi wannan karara a cikin riwayan ɗansa abdullahi da waninsa wa ala haza karkashin haka fa yuqalu sai a ce Aisha tu asbatat wa jabirun nafa in ma ka ɗauki haka sai ka ce aisha ta tabbatar da an yi jabiru kuma ya kore ya ce ba a yi ba wal musbitu muqaddamun ala nafi kuma wanda ya tabbatar yana gaba da wanda ya kore au yuqalu ko kuma a ce muradu jabirin abinda jabiru ke nufi man qarana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa saqal hadaya sabbancin da yace yana nufin sabban da suka kirani suka zo da hadaya kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirani saboda ya zo da hadaya to su ne ba su sake yin dawafi a ainihin safa da marwa ba ka abi bakrin wa umara wa talhata wa aliyin radiyallahu anhu kamar yadda waɗannan manyan sahabbai Allah ya kara musu yadda suna daga cikin masu yin kirani a wannan aikin haji saboda kasancewa sun shigo da dabbobi na hadaya daga wajen makka wa zawil yasari da sauran masu wadata waɗanda suka zo da dabbobin su fa innahum innama sa'au sa'ayan wahida duk dukkanin su ɗaya suka yi walaysa muradu bihi umuma sahaba ba ana nufin dukkanin sahabbai ba wa yu'allalu aw yu'allalu hadithu aisha ko kuma a nemo ta illa a ainihin kokarin a manna ma hadisin bi anna tilka ziyadata fihi mudrajatun a ce wannan ziyada saƙa ta akai min ƙauli hishamin a ce ai magana hishamu ce wannan bai mata su ba sannan baya ga haka ma akwai wahami da malam yayi anan rahimahullah danganta wannan hadisi zuwa ga hisham sam ba riwaya hishamu ce idan ka kuma sahih muslim da littafin muwatta ta imam malik riwaya ce daga maliku ibnu anas rahimahullah imam malik daga muhammad ibnu shihab zuhuri daga urwatu dan zubair daga aisha ba ta hanyar ainihin hishamu dan urwa ba ne shi urwatu ɗin ya karantar da ibnu shahabin ne a wannan ba ɗansa hishamu ba ina fata mun gane wannan to, to, to eh, ibnu shahabin kuma ba ka iya mishi wannan ma tunanin irin wanda za a yi ma hishamu tunanin a ce bari a ce hishamu ya kuskure don kasancewa ibnu shahabin ne in dai ka san abin da kake a magana hadisi ko dan yayi ne ba mahaukaci bane kai ko to ba za ka wannan tunanin ba ina fata mun gane wannan in dai ka ba mahaukaci bane a cikin harkar ilimi to ba za ka fara tunanin amanna ma ibnu shabun wannan matsalar ba saboda ibnu shabun jabalun ne fil hibs ina fata mun gane wannan to haka riwaya take ba ba hishamu dan urwa bane dan hishamu ana iya samun matsala game da shi shine aka samu ainihin ibnu ibnu al-qattan mai littafin abin nan bayanul wahmi wal iham har ya wuce makadi da rawa kamar yadda malam zahabi yake fada a cikin tarjumasa a cikin sirru alamin nubala da cikin littafin at-tafkira tafkiratul huffaz cewa ibnu qatan malami ne kwararre amma yayi galat wajen raunata wasu mazaje daga cikin mazajen sahihul muslim kamar hisham dan urwa a littafin sa mai suna bayanul wahmi wal iham alwaƙi fi kitabil ahkam ahkam ta al-imam al-ishbili eh, ahkam al-kubra da sauran yan uwanta sogora da wusta to yayi rubutu akai yayi kokarin bayyana kurakurai da da ainihin wahami kenan wal iham da kuma rudarwa wanda wato eh, a faɗi magana da za ta sa mai karatu ya kasa gane daidai to ya yi waɗannan maganganun a cikin mujalladi biyu littafi ne mai kima kwarai a cikin karatu na illa wani babban malami ne ah, wanda ake cewa ainihin Abul Hasan Ibn Qattan ah, Allah ya gafarta mishi so don haka wannan hadisin ma dama ba ma na Hisham dan Urwa bane wa amma man qala wanda ko yace al mutamatti'u yatufu wa yas'a lil qudumi ba'da ihramihi bil hajji qabla khurujihi ila mina cewa mutumin da zai dawa zai yi tamattu'i to zai yi sa'ayi zai yi dawafi da sa'ayi na kudumi bayan ya sa ihramin sa a garin makka kafin ya fita zuwa mina ma'ana bayan in tamattu'i zaka yi dama da ka zo makka ka riga ka yi umara ka cire ihramin ka to idan ka sanya ihrami ranar takwas ga wata kafin ka tafi mina ranar tarwiya sai ka zo ka'aba ka yi dawafi ka yi sa'ayi wannan dole ne a kanka a matsayinka na mai yin tamattu'i wa huwa qawlu ashabi shafi'i wannan shine maganar shafi'awa wala adri a huwa mansusun anhu amla ibnu al yake cewa ni ban sani ba shin wannan magana an samu ta daga shafi'i ko kuma malaman mazhabin ne kawai suke faɗa irin yadda aka samu dangane da imam malik akwai maganganu da yawa da yawan gaske na al'imamu malik a cikin mazhabinsa amma idan ka kwatanta maganganun sauran malamai malikawa waɗanda ake danganta su zuwa ga malikiya waɗanda kuma mujarradin dangantawan yana bayuwa zuwa ga ra'ayoyin maliku ne ko to sun ninninka maganganun maliku fiye da ninkin ba ninki. in kana karanta mutawwalat na tafan malikiya za ka ta ganin maganganu waɗanda suke ba fatawan maliku ba ne fatawan wasu malikawa ne to da aka kai aka kawo kuma sai aka danganta su kai tsaye ga al'imam malik kamar a littafin ainihin wato ulwan sharisi ainihin wato ne sunan shi sunan shi ya ɓace mana babban littafi ne a cikin mujalladi wajen goma sha biyu ainihin ya kawo maganganu da yawa waɗanda suke saɓanin mazahibu da maganganu da ra'ayoyi za ka gana wasu malikawa ne waɗanda malamai suke cewa ma a cikin wannan mujalladi goma sha biyu da za a tace asalin maganar maliku wata fi mujalladi ɗaya ba a ciki duka sauran na wasu ne ibn abdulbarri shi ne ya ƙoƙari wajen bayyana maganganun maliku kai tsaye musamman a littafin al-istizkar fi mazahibi fuqaha al-amsar sharhin ainihin muwatta daga cikin sharhi mafiya kyau ƙwarar gaske haka albaji a cikin ainihin dibajar da yawa da yawa littafin littafin muwatta shi ma yana kawo maganganun maliku sosai to don haka ya kamata mu san mafi yawan maganganun da waɗannan majaninu malikin ɗin suke magana akan cewa ana saba wa maliku ba ma maganganun maliku ba ne, mafi yawansu yanzu kaman karatu game da sakin hannu da suke cewa malikiya ce kuma za su yi fada da rikici a kanta ba fatawa maliku bace maliku a cikin muwadda ya ruwaito hadisin qabd yana cikin muwadda kuma da shi yake aiki inna ma ya saki hannu ne sakamakon bukata da ta kai shi zuwa ga haka saboda ciwon hannu da ya bayan an buge shi haka ainihin wato ainihin ibnu abdur ya bada labari a cikin alintaka fi fadail imati fuqaha ka ba fatawar shi bace tare da cewa akwai wasu a cikin sahabbai ma da suke da fatawa akan sakin hannu kamar abdullahi dan zubair radiyallahu anhu abdurrazzaq sanani ya ruwaito riwayarsa cewa yana ganin halasci fatawa ce kawai yana ganin halaccin sakin hannu amma dai a cikin karatu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wannan to ina ina ganin akwai akwai akwai motsuwa kwakwalwar mutumin da zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya tabbata ya runguma hannu amma kuma malikiya sun ce a saki hannu kuma shi kanshi malikun ya tabbata ya ruwaito hadisin runguma hannun to an ka ce maliku hadisan da ya ruwaito ne yake aiki da su to sai mu ce lazumin haka to wannan hadisin maliku ya aiki da shi don ya ruwaito shi in kuka ce a'a ba duka waɗanda ya ruwaito ne yake aiki da su ba to sai a ce to shi ma ya saka na bola ɗin kenan mun gane ilzamin duka waɗanda ya ruwaito yana aiki da su in ka ce e to sai a ce to lazumin haka ya yi aiki da ƙabdu domin ya ruwaito shi in ka ce a bai aiki da shi ba ya kai ka iya tantance bai aiki da shi ba saboda malikiya sun ce kada a yi malikiya nan misali kaman ibn abi zaidin da mai ashmawi ko in ka ce eh sai a ce a ah, to su ma sun gano bola a cikin wadda kenan dan yana cikin wadda su kuma sun ce kada a yi da shi akwai ashe ita ma akwai bola a cikin ta sai kaga wannan babu babu suna zaka ba mai wannan magana sai dai ka ce mishi kawai majnunu malikin yadda ake ce ma kausari majnunu abi hanifa mahaukaci na abu hanifa to kuma an samu wani mahaukaci na maluku kamar da ake da majnunu laila kasan in kauna ta yi kauna ya ta haukata ka to shine kauna ta yi majamiru bin ma'amar zafi ta mai da shi mahaukaci shi akan wata mace mai suna laila kauna ta yi wani malami mai suna zahirul kautsari zafi zafi zafi duk abin da aka ce abu hanifa ya ɗau fushi ya ɗau fushi ita mai da shi mahaukaci na abu hanifa shine malamai suke mashi wannan abin nan sunan na yanka haka suna mushi wato eh, mugun suna mugun nickname dama nickname lakabi na zuwa ko dai dan yabo ko dan aibatawa ko to suna aibata shi da ce mushi majnunu abi hanifa mahaukaci na abu hanifa to sai kuma aka samu a nan Najeriya wani kuma shi kuma ya zama majnunu maliki ni ɗaya ne wa tilkal ayamu ne nudawilha bainan nas idan mutum yana da jahilci jama'a sai mai da jahilcin shi ilimi sai ka tsaya akan yabun da ka sani kawai Allah ya tsare mu su dan haka akwai maganganu da dama da ake dangantawa ga masu mazahibu ɗan nan ba nasu bane su na wasu malamai ne da ke dangantuwa zuwa ga mazhabin ina fata mun gane wannan zuwa ga mazhabin to sai zam idan aka zo sai an tantance kenan kamar yadda yanzu misali sai wani yago garin zariya din nan sai a mishi wani abu na halin kirki ko na banza sai koma garin sai ce a ai zage zagi suna yin kaza alhalin wani fard ne ya mishi ina fatan mun gane wannan ta yi wannan fardin da ya mishi abin kirkin nan na banza ba ma zage ba ne ta yi ba nufe ne ko ba ce ko wani can ɗan wani gari ma ko ba ƙone irin shi amma sai ya danganta abin ga duka mutanen abu to sai ana nan ana nan sai ya zama in an zo ba da labari sai a ɗauka wannan halin halin duka zage-zage ne to irin shi ke faruwa wani ba maliki ya ɗaya ya faɗi magana idan wani bai riwaya sai ya ce malikiya sun ce kamar da za a ce gwamnatin tarayya ta ce alhalin wani ne ya faɗi abin magana ce tashi ƙwaya ɗaya hala kuma ba yana faɗa ne a madadin gwamnatin ba wani minista ne ko wani kwamishina ko wani wane ne ya faɗa irin wannan yana nan da yawa a cikin maganganu shi zaka ji a nan malami irin ibn qayyim yake cewa shi bai san wannan maganar shafi ya faɗe ta ba bai sani ba tare da fadin karatun shi a cikin mazahibu din ina fata mun gane a takeice malai ya ci gaba da cewa qala abu muhammadin fa hadha lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min as-sahabati albatta wannan dai irin aiki annabi alaihi salatu wasallam bai aikata shi ba wani sahabi bai aikata shi ba da dai wala amarahum bihi manzo Allah bai ce su yi ba sallallahu alaihi wasallam wala naqalahu ahadun wani bai ciro wannan karatun daga manzon Allah ba salawatullahi wa salamu alaihi qala ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu wa an abihi yace la adri la ara li ahli makkah an yatufu ni ina ganin mutanen makka waɗanda za su yi aikin hajji ba sai sun yi dawaful ziyara ba ba sai sun yi dawaful qudumi ba amin wala an yas'u baina safa wal marwa ba'da ihramihim ba sai sun yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba bayan sun dauki ihrami mutumin da ke garin makka idan zai dauki ihrami da aikin hajji daga gidan shi zai dauka don ya kama hanya kawai sai ya tafi mina ranar takwas ga wata amma wasu suna ganin sai ya je ya yi dawafi a ɗakin Allah ya sa'ayi da sunan ainihin tsawafar kudumi shine ibnu abbas yake cewa ba sai sun yi haka ba hatta yarji'u umin mina sai sun dawo daga mina ranar goma ga wata ifada kenan wa ala qawl ibnu abbas wa qawl jumhuri jumhuri wa malik wa ahmada wa abi hanifata wa isaqa wa ghairihi wannan duka a kan zancen nan na ibnu abbasin akan haka magana mafi yawan malamai suke maliku da ahmad da abu hanifa da isaqa dan rawiya da su Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayan su wallazina istahabbuhu qalu wanda suka ce mustahabbi ne ranar takwas ga wata ka fara yin tawafi da sa'ayi kafin ka tafi mina suka ce lamma ahrama bil hajji yayin da ka ɗauki haramin aikin hajji kai da kake garin makka sawa'un mazauni ne a garin makka ko mai tamattu'i ne wanda shi ma yanzu ya shiga cikin lissafin mutanen makka sara kalqadimi to ka zama kamar wanda ya taho ne yanzu fa yatufu wa yas'al al kudumi da ka dole kai dawafi da sa'ayi na zuwa qalu suka ce wa li anna at-tawaf al-awwala waqa'a 'an umrati saboda wancan tawafin na farko ya faru ne sakamakon umra fa yabqa tawaful kudumi. sai zam saura tawaful qudumi sai ka yi shi walam ya'ti bihi baka yi shi ba fastuhibba fi'luhu aqiba al-ihram bil hajj dan haka ce mustahabi ne ka aikata shi a lokacin da ka dau ihramin aikin haji ranan 8 ga wata wa hatani al-hujjatani wahiyatani malam yace wannan hujjoji ne guda biyu masu rauni fa innahu inma kana qarinan lamma tafa lil umra domin shi annabi alaihi salatu wasalam ya kasance sa'ad da ya yi tsawafi na umara kirani yake fakana kana tawafuhu lil umrati mughriyan an tsawafin qudum sai zam kenan tsawafin umara da yayi ya wadatar da shi daga tawafil qudumi kaman da khalal masjida kamar kwatankwacin mutumin da ya shiga masallaci fara as-salata qa'imatan sai ga an riga an tada iqama fa da khalafiha to sai ya shiga ayi da shi fa qamat maqama tahiyatul masjidi sai ta zauna mishi zaman tahiyatul masjidi wa anha kuma ta wadace shi daga yin tahiyatul masjidi wa aidan mala yace ha ila yau fa inna sahabata lamma ahramu bil hajji ma'an sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama lam yatufu aqibahu sahabbai yayin da suka dauki ainihin a harma aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su yi dawafi ba bayan wannan ainihin aqibahu bayan umara bayan aikin hajjin bayan sun dawo daga ainihin wato mina din kenan wa kana aktharuhum mutamatti'an kuma mafi yawan su tamattu'i suke warawa muhammad ibn al-hasani an abi hanifata annahu in ahrama yawm at-tarwiya qabla az-zawali muhammad ibn al-hasan ash-shaybani rahimahullahu ya daga malamin sa abu hanifata an-nu'man ibn Thabit al-Kufi rahimahullah malam Abu Hanifa yace cewa annahu in ahrama yawm tarwiya qabla az-zawali in ya zama mutun ya sa ihramin sa ranan takwas ga wata kafin rana ta gusa zuwa yamma kafin lokacin sallah azhar tafa wa al qudumi sai ya tafi Ka'aba ya je ya dawafi da sa'ayi na mutumin da ya iso Makka wa in ahrama ba'da az-zawali idan ko yayi ihrami ne bayan rana ta gushe daga tsakiya lam yatuf to ba sai ya dawafin ba wa farraqa bainal waqtayn sai shi al-imam Abu Hanifa ya bambance tsakanin waɗannan lokutan guda biyu da cewa mene bi annahu ba'da zawali yakhruju min fawrihi ila mina saboda in dai an yi zawali zawali ya riga ya auku ga rana to abinda ake so da zaran ka shirya kawai ka kama hanya ka tafi mina fala yashtagilu anil khuruj bighairi kar ka shagaltu da yin wani abu idan ba fita din nan ba wa qabla zawali la yakhruju amma kafin zawali lokaci bai kure ba kana da lokacin da zaka je kasuwa ka je kai bacci ka je kai kaza ka biya eh, wa abokan tafiyar ka ka kira su ku zo ku hadu a mahada kana yin da abin da ya samu fa yatuhu to lokacin kana da muttasa'u min alwaqti akwai fadin lokacin da zaka yi dawafi din wa qawlu wa ibn abbas wal jumhuri huwa as-sahih muwafiq li amali sahabati wa billahi tawfiq ya ce maganan ainihin ibnu abbasin cewa ba za ka yi wani ɗawafi ranar takwas ga wata ko wani sa'ayi ba kafin fita zuwa ga mina da shi da sauran malamai su ahmad ibnu hanbal su alimamu malik da su haka dan rawiya da sauran malamai malam ya ce wannan shine sahihi wannan kuma shi ya dace da irin abin da sahabbai suka yi wanda addininsu su kuma shine addinin daidai na gaskiya wanda duk yace ba zai ba addinin su ba to ya tabi ina fata mun gane wannan su kuma ba sa kalewa wani mutum kwaya daya su bi shi manzon Allah suke bi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu anhum ajma'i faslun malam yace ga wata gaba wa ta'ifatu thaniya qalat innahu sallallahu alaihi wa wasallama sa'a ma hadha at-tawafi wa qalu wasu suka ce ai a tawaful ifada da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi nan ma yayi sa'ai وقالوا سكتي هذا حجه هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين سكتي وانا دليل نأكن شوى ميكراني yana bukata zuwa ga sa'ayi guda biyu kama yahtaju ila tawafaini kama yadda yake bukata zuwa ga dawafi guda biyu wa hadha ghalatun alaihi kama taqaddama wannan kuskure ne suka yi a wajen bada labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an bayani a baya akan shi was-sawabu annahu lam yas'a illa sa'ayhu al-awwal abin da yake daidai shine bai yi sa'ayi ba sai guda ɗaya kama qalatu Aisha wa Jabir kamar da Aisha da Jabiru suka ba da labari radiyallahu anhuma wa lam yasihha anhu fi as-sa'ayn harfun wahidun babu wata hujja ko kwaya ɗaya da ta inganta akan cewa yayi sa'ayi ne guda biyu bal kulluha batila duk dalilin da ya yazo akan cewa sa'ayi biyu ne dalili ne wanda yake na barna ba daidai bane kama taqaddama kama yadda ya gabata fa alayka bi muraja'ati in kana son ganin karin bayani sai ka koma ka karanta shi a can baya ina fata mun gane wannan za mu saurara anan insha Allah ah, dama ah, ah, abin nan ƙarishe ne karatun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum warahmatullahi dama karishin kaset ne muka yi saboda kaset dinmu na shekaran jiya wanda muka yi rabi sai Allah ya kai mu ah,